يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu ku kasance mataimakan Allah ta hanyar taimakon ku ga addininsa wanda manzon ku ya zo da shi kamar irin taimakon hawariyawa a lokacin da annabi isa ya ce masu wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah sai suka amsa masa cikin gaugawa suka ce mu ne mataimakan Allah sai wani bangare na banu Isra'ila suka yi imani da annabi isa wasu kuma suka kafirce masa sai muka karfafi waɗanda suka yi imani da annabi isa akan waɗanda suka kafirce da shi sai suka wayi gari suna masu cin nasara